ranka daɗe kaga zafi ya yi yawa yanzu kwarai ko muna gab da ruwa wa alaikum salam wa alaikum salam mhm. yawa na wuni sannan fa zuwa to to ma dalla to to zauna to mun gode mun gode Allah rufa asiri madalla to madalla Allah rufa asiri Mahmud Allah da da ran mai anguwa wannan ita ce ƴan jinjirar da nake ka labari Allahu akbar saboda haka yanzu Allah ya riga rufa mana asiri gaskiya ne kai baka taba yin kuwa ba wannan jinjira za ka ɗauke ta ka ne ta ta zama taka Allahu akbar na gode mai anguwa na gode mai anguwa Allah ƙara girma Allah ƙara daraja Allah ƙara zumunci to yake farida sunanta ko eh farida sarki farida yawwa farida ga wannan lokacin da na karbe ki a hannun mai anguwa sai na ga ya dace mu tattara yana mu namu mu bar wannan ƙauyen saboda idan kika girma a wannan wurin za ki fuskanci gorace-gorace a wajen yaran gari sai muka dawo birni muka kama haya domin rayuwarki ta inganta wannan shine takaitaccen tarihinki farida amma abin da nake so da ke kada ki sa wannan a zuciyarki ki cire shi kwata-kwata daga zuciyarki domin sa'awa a zuciyar ba shine zai kau da abin da ya faru baya da ke ba ko ba haka bane hajiya haka ne shi yasa nake son ki gode wa Allah Farida kin tashi a hannu na gari ba abin da kika rasa shi yasa nake son ki hamdala ga ubangiji haka ne na gode ma Allah da yasa kuka rike na amana ba ku taɓa nuna min komai a rayuwata ba ba abin da zan ce muku sai dai Allah isa ka muku da gidan aljanna kai ma Allah ya miki albarka Hajiya bari mu fita kasuwa sai ka dawo yawa ki daina kuka ki daina kuka ina mai nuna baƙin ciki a bisa abin da na yi a baya don allah ki gafarce ni ki karɓi soyayyata don na san allah na fitar da matacce a cikin rayayye yakan kuma fitar da rayayye a cikin matacce i love you na jinki alhaji me ma muka ci jiya ya kamata mu ci doya da miyan kwai yau ina da fata a sauran ba Eh, akwai umma na'am farida umma sai na kin zo da farin ciki ne ya farida ya dai ya da farin ciki haka umma in gaya miki kamar ne ya turo mana sako a waya wai ya haƙura kuma ya riga ya wuce wai yanzu ma zai turo da magabatansa alhamdulillah alhamdulillah ah! umma bari je shirya ina zuwa allahu akbar wallahi da in ji farin ciki irin wannan wallahi tun ranar da aka ce buhari ya ci zaɓe ƙwarai ƙwarai da gaske za mu tambi da ƙarfin gwiwa wajen rantsarwa ke gaskiya ne ko zan fara tafiya da kafa ne Allah ya kamata Allah gaskiya kai Allah alhamdulillah wannan gaskiya ne kamar ya kuma kana cikin farin ciki yanzu kuma ka canja hala akwai abin da yake damun ka shigowa na garin nan ke da wuya na gota yarin na tsadejiyar ne bala'in kyau kuma sai na yawa ban tsaya na mata magana ba matsalar da aka samu har ta tafi yanzu ban san ina zan same ta ba wannan shine babban kuskure da dan adam yake a rayuwa a duk lokacin da ka gama da kake so ka maza ka furta mata don kada ma ka zo kana da na sani bautar da na yi kenan yanzu gashi zuciyata sai buga ta ke wallahi karka da muka kwantar da hankali insha Allah ba za ka koma ba sai kun haɗu Allah ko yes to ka san me za a yi sai ka faɗa salman har haushin kai na da kaina nake ji kai haƙuri allah kai mu gobe yawon neman soyayyarka a inda ka daure ka yi haƙuri ka daure ka da sai ka ka tabbatar Come on. Come on. Ha? Ashe kai baka ma damu da abin nan. Ba kai da muka kai za mu tashi da sassafe mu je neman masoyiyar taka. Maza ka karya ka ci abin da kai wanka mu. Da ke mafarki gashi nan ka kawo min da ka tafi ka ban mu muna soyayya muna soyayya amma ko ka tashi ne wani wai mu je neman ta neman allura a cikin ruwa. Ni na san ta ne yawon da nan kawo. Ya da kace mafarki. Dari a ce na san ta. madugu ya k a kana wai da ni na ta zo kana kasa kana jira to na zo bari n je i a wata ba wata ba kwace mai ci eh 주시옵고 na ganta wallahi tallahi na ganta wace ke na gani na ga wata za mu je ku kwayan ba fitar da cikin mafarkin barkake ba wasa fa ce ba Salman wallahi na ganta ita ko wannan wace ce wannan kuma ina ka ganta yarinyar dinzi yanzu dan na leƙa da ganku da ita minat eh kamar ka tabbata idan ka ita ya wa wallahi Salman ita ce wadda ta hana ni bacci jiya ita na gani wallahi ka tabbata kamal idan ka bai gani maka ƙarya ba wallahi tallahi da shi kuma idan ban sami ta wani harin tsira Allah da wata za ta iya shiga cikin masifa idan ban ganta ba wallahi tallahi rayuwa ta za ta iya shiga masifa sannan An Allah ina roƙon An Allah ina roƙon ka taimaka ka taimaka wani da sani ita ce da wadda kake an gama baka mun wani cikakken bayani ka taimaka min don allah da same ta kin sace ruhi na sahiba assalamu alaiki amincin allah a gare godiya gun allah mahaliccin zubin jikinki shi ya yi ya fararen haƙwaran da suke baki na sadaukar ma abotan soyayyata na sadaukar wa dangantakar mu soyayyata daga yau minat ta zama taka kamal kamal ta zama taka kowa kallon ki மெய் saminat daban take da sauran mata domin mawaƙi ne marubuci da siya zuciyarta ta hanyar wasiƙa an wani irin marubuci amma ya yi sa'a wane ne shi sunansa ne nasara garin mu ɗaya da shi shi ma ɗan nasara ta hanyar wasiƙa ya sai imanin ta mai nasara mai nasara amma wannan gaskiya ya ci sunan shi na sa to amma ni yanzu idan da rasa ta ya zan yi mafita guda ya ce ta su dai mu je mata zo kai ne wannan mai nasara ban fahimci abin da kake yanzu ina nufin ka zama kai ne wannan mai nasara inda dama ba ta wani nisa ha ba sama ha ba sama dubi da me na rasa da har zan gina soyayya ta a nan da to gaskiya ba zai kai ba kake cewa duk abin da za ka yi za ka yi don ka samu su yanzu kana da jina ya ta ce na akan kare kamar a cikin harka ta soyayya ka faɗi karyar da za ta je kanka a cikin nasara. za ka faɗi karyar da za ta fitar da kai cikin matsala wani tabbata idan kun fara soyayya da wani yare kuma ne canza kaɗai san wannan ne nasara waye shi waye sani ma ko musaki ne na. saman saman saman ta ka ƙara mun irin wannan wannan wani irin wasa ne a kan me za ka mun wannan zan bi bari in je mai nasara zai zo gaban kiki gan shi ya gaiki na soka mai yasa ke ba zan yi ba ko da a mafarki mafarki nake ko gaske kar karka sanya ne da zuci na daɗe ina da dai arba da kai kan ban samu ba tabbata gani gare ki sirrin zuciya zan baki kare ki mamaki na mai nasara gani nan a gaban ki mafarki nake ko gaske karka sanya ne da zuci gaban ki gan ganshi ya gaiki